Yanzu dai za a iya cewa an kammala dukkan shari'un gwamnoni a sakamakon korafin zaben shekarar bara a Najeriya. Ba kamar yadda aka samu a zabukan 2011 ko a ce 2007 inda aka soke wasu zabukan wasu 'yan takara kuma kamar Rotimi Amechi ya zama gwamnan Rivers da mai gurbin Celestine Omehia haka na Oshimole mai gurbin Farfesa Sumba Ido wannan karon kotu ta tabbatar duk gwamnonin ne nasara inda yawanci jam'iyyar PDP mai adawa yanzu ta fi samun gajiya. Take dai PDP ta fidda sanarwa da sa hannu mukaddashin shugaban jam'iyyar Uche Secondos da ke yaba wa sashen shari'a da nuna lallai sashen madogara ne. Babban sakataren APC mai malabu ne ya kira ga 'yan jam'iyyar da suka ji har koli amma ba nasara. Su nutsu su yi da'a su yi koyi da irin ɗabi'u na shugaba Muhammadu Buhari musamman ma a gwagwarmaya da ya yi. tarihin tsayawansa takara da yadda aka mummurde zaɓuɓɓukansa a baya da yadda ya je kotu da haƙurin da ya yi ya jajirce baya magoya baya haƙuri suka ga cewa eh ya bi kadunsu sannan a haƙura har Allah ya kawo mu ga wani lokaci to duk wani mai tsayawa zaɓe da wanda ya tsaya yana kotu dole ne zama mai da'a saboda su kotuna kansu a girmama su sannan kuma a bi ka'idodi a cikin nutsuwa da da'a. Kaɗan daga misalin 'yan PDP da suka kai ƙara har koli ba nasara shine na gwamnan Yobe Ibrahim Gaidam wanda Adamu Maina waziri ya kai shi ƙara amma kotu ta sallami shari'ar. Hassan Gimba shine kakakin PDP a shari'ar. A irin zaɓe da shari'a na Najeriya Buhari ya tashi sau nawa kuma sau nawa ya faɗi kuma sau nawa ya je kotu kuma sau nawa a kotu aka ce bai kira amma kuma mutane a zan cewa shi ya ci zaɓe. So komai dai mu bar wa Allah. Ya kuke ɗaukar bangaren shari'ar Najeriya Ko kun gamsu da yanayin yadda ake gudanar da wannan hukuncin ko dai don kun kai ƙarshen ya ƙarar ku ce zuwa kotun koli. Ba za ka manta ba shugaban ƙasa baki ɗaya kuka da bangaren shari'a na Najeriya. To kai kuma mabiyi kafi shugaban ƙasa sanin ƙasar ka ne? Shi ma ɗan takarar APC a jihar Gombe Inuwa Yahaya ya kai har koli amma gwamna Ibrahim ɗan kombo na PDP ya samu nasara ga abin da yake cewa. Na domin na farko in kare haƙƙi da daman da jama'a suka bayar da haƙƙinsu na ainihin tsare ne takara da suka yi da kuma ita kanta jam'iyya na tabbatar da cewa wannan nauyi da na ɗauka na sauke shi kuma alhamdulillahi komai kuma mun barwa Allah. Wannan ya nuna ka samu sanyin gwiwa ga harkokin siyasar Najeriya yanzu ya nuna za ka koma gefe kenan ka zama ɗan kallo a harkokin siyasa. Ko alama ai da yardan Allah siyasa ni a gona yanzu na fara ta. Ba a rasa zargi ga alƙalai a kowace shari'a da cewa sukan nuna zarmiya ta hanyar cin hanci da rashawa. Da hakika hakan ne ma ya sanya shugaba Buhari alwashin zai gyara sashen shari'ar a lokacin da yake shan rantsuwar shiga ofis a ashirin da tara ga watan Mayun bara. In ma dai wannan sashen ya gyaru ko ma dai daɗa lalacewa yi, shugaba Buhari ya ce sashen ya zama masa ƙashin kifi amma a wajen rashin samun yadda yake so a yakin da yake yi na masu almundahana. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.